Tun da ya shiga fat ɗinsa, zuciyarsa ta kasa sukuni. Wai yau shi da kyawawan 'yan mata suke son sa, yana share su yana nuna basisa ba, amma shi yau zuciyar suke a zalzalarsa da tsananin ƙaunar Fatima. A yanzu kam ya tabbatar soyayyar Fatima ta gama da baibaye shi. Ba zai taɓa iya jurar ganin wani namiji yana mata magana ba. Don haka ya zama dole gobe ya sanar mata komai ta fanjama-fanjam. Ƙila hakan ne zai fi masa sauƙi a zuciyarsa. Da wannan shawarar ya yi wanka sannan ya nufi fat ɗinsa ya nufi fat ɗin su mami don yi mata sai da safe. Ita kan Fatima tunda suka shiga cikin gida hankalinta a tashe yake. Su kansu su Amira sun shiga taitayinsu don su ba su taɓa ganin yayin nasa haka ba. Suka yi sallama mami ta amsa don tana falo tana jiransu. Da suka yi mata sanni da suka yi mata sanni da gida. ta amsa haɗe da tambayar suya ya amarya suka amsa da lafiya lau ta ce to Allah ya sanya alkhairi Nuru ce ta fara mita mami ko rabin dina ɗin ba a yi ba yaya ya zo ya ce sai mun tafi kuma mami ta katse ta da cewa ya faɗa ai gwanda da ya ɗauko ku da wurin in ba ke da shirmanki ba ina laifi da ya yi muku wannan gatan wato da direba kuka ɗauka ba za ku dawo ba sai baba ya gani ko daman aikin fi kowa iya sakarci nur kam na rasa irin ki da ta ji faɗan zai yawa kuma duk akanta ita kaɗai ta yi sauran cewa Allah ya baki haƙuri mami ai gashi dai mun dawo Allah ya wuce zuciyarki ta ce ja'ira sai kin yi abu ki ce kar a yi faɗa Allah ya muku albarka <clears throat> maza a je a yi wanka a canja kaya suka amsa da to gaba ɗaya tunanin Fatima bai wuce me yaya yake nufi da tana da aure ba akan me zan zai yanke mata hukunci alhalin bai san wane ne wanda take tare da shi ba ko kuwa saboda su kawo sun ce za su aurar da ita shi ya sa yake amfani da wannan. Bayan duk sun shirya suka yi wa mami sallama sannan suka koma ɗakin su Amira ta ce, Ni kuwa Fatima me ya haɗa ki da yaya? Ta ce, Babu komai. Nur ta ƙyarƙyare da dariya ta ce, In ta yi tsami ma ji, ke yanzu Amir baki ga tsantsar kishi cike da ƙauna ba da yake idon sa a wannan lokacin ta ƙara da na ba su two months in baki ga yadda za su yi kamar su haɗe junansu ba. shi ma ba su daɗe da shiga ɗaki ba ya shigo da mami na zaune tana jiransa don ta san dole zai shigo yi mata sallama bayan gaisuwa da ya yi kuma sai ya nemi ci ya sha ya ɗan ci jollof spaghetti with irish potato and vegetables da aka yi wannan shine favorite sa don haka ya ji daɗi sosai da ya kammala suka ɗan yi hira kaɗan don ita ma mami ta lura kamar wani abu na damin shi sai dai bata tambaye shi ba saboda ba a kowane lokaci mutum yake son tambaya ba akwai wani yanayin da in an tambaya zai zamana kamar an takura masa. Daga haka ya mata sallama ya tafi fat ɗinsa ita ma ta tafi ta je ta kwanta. Washe garin ya kama weekend wanda ranar tun safe cikin ikon Allah garin babu irin ƙwalliliyar rana ya yi lub da shi wani ban sha'awa balle kuma yanzu da yamma ta yi tsuntsaye sai shawagi suke a sararin samaniya. A wannan lokacin ne Ruhu yake hutawa a gadin ɗin cikin gidan. domin yana son irin yanayin. Take da bara ta faɗo masa, nan da nan ya ɗauki wayar sai dailin number Fatima har ta katse ba ɗaga ba. Sai da ya ƙara kira sannan ta ɗaga ta ce masa ba sa kusa, ba sa kusa ne yanzu ma ta ɗan shiga ɗaki ne ta tarar wayar na yi. Ya ce to don Allah dama ina son ki ɗan yanka min fruit ki kawo min ina garden. Ta amsa da to cikin biyan umarni daman doguwar riga ce a jikinta. Sai ta ɗauki mayafinta ta fito falo sannan ta nufi fridge ta harhaɗa masa fruit ɗin ta fito nur ta yi zumbur ta ce yauwa tawon daɗi na da ke kirki kawo na riƙe mana fatima ta buga mata harar wasa ta ce yaye ce na kai masa aiko ta tuntsire da dariya ta ce a sha soyayya lafiya bata ko kalle ta ba ta tafi don ta san halin nur sarai da tsokana tana zuwa ta iske sha inda ya ce ta same shi ta yi sallama sannan ta ajiye masa ta gaishe shi ya amsa sai ta yi yunkurin komawa amma sai dakatar da ita da cewa zahra ina zaki je kuma ki zauna ki ta yayan ki hira ta kalle shi kawai amma zuciyarta na cike da mamakin mutumin da ko yana cikin su bai fiye hirar ba ya dai fi ga yin murmushi amma shine yawa yake cewa wai a zauna a yi hira ita kam ta san ko zama ta yi ba wata hira za su yi ba don ita ma ba gwanar magana ba ce kamar ya san tunaninta ya ce kina mamaki ne don na ce ki zauna mu yi hira in kina mamaki to ki daina ni na faɗa na ce zara ta zauna ta taya ni hira ya mata nuni da kujerar da ke fesin ɗinsa ya ce bismillah zauna bata yi masa musu ba ta nemi guri ta zauna bayan ta zauna ya ɗauki furut ɗaya ya sha sannan ya ce zara ina so mu yi magana da ki tun da na ga kamar in ban yi wasa ba to garin kallon ruwa kwaɗo na iya yi min ƙafa ta da suka idona akan hotonki da aka manna a jarida na ji bugun zuciyata ya canja Na ɗauka tsantsar tausayin ki ne ya saka kan Kullum da ke nake kwana nake tashi, bani da tunani irin ya za a yi na ga kin fita daga wannan zargin. Ban taɓa sanin son ki ya yi min illa ba sai da na gan ki gun fati kina magana da wani. A wannan lokacin ji ne kamar zuciyata za ta fashe. Ya ɗago ya ɗora idonsa kan fuskarta da ta saki baki ta nemi masa kallon mamaki. Ya ɗaga mata kai alamar eh sannan ya ci gaba da cewa tun kafin ki fito daga zargin zuciyata ta tabbatar min da ta kamu da tsananin son ki zara da ban yarda ba da ban yarda ba dan bata ban taɓa faɗawa tarkon so ba sai wannan lokacin abdul ma ya gane hakan da na dan gaba ɗaya na bi na ruɗe in dai muka zauna to magana ta zahar ce bayan kin fito na yi yunƙurin na faɗa miki ya fi a ƙirga amma da zarar na ganki sai na kasa ina tsoron abin da zai biyo baya in na faɗa miki ranar da na cire tsoro a raina na yi wa kaina alƙawarin faɗa miki ina ɗauko ku daga fati amma sai na yi karo da abin da ya kusa zautar da ni wato ganin ki da wani kuna hira har da dariya zara ki yi hakuri ban san lokacin da kuka ɗauka kuna soyayya ba gashi na ce masa kina da aure ba zan iya raba ki da abin da kike so ba shi yasa nake baki haƙuri da babban murya ki yi haƙuri in har kina son wancan ɗin ni zan haƙura daman na yi alƙawarin faɗa miki sauran zuciyata ne ta kalle shi cike da kulawa bai san har ranta kalamansa suka yi mata daɗi ba daman yana yana son ta ashe amma ita ta dinga kwabar zuciyarta don tunanin ba za ta samu wani matsayi a gwansa ba Allah sarki ashe shi yana fama da santa Ta buɗe bakinta a hankali ta fara cewa, ka yi haƙuri yaya kai ne ya kamata na bawa haƙuri kan ɓata maka rai da na yi ranna? amma baka fahimta ba ne. Wanda ka gani ba saurayi na ba ne. Shi ne wanda yake ɗaukar shi ne wanda yake na ajinmu daga shi sai ne Ba mu taɓa hirar so ba sai ta karatu. A lokacin da ka gan mu matso kana ta yake wai ya san tuni na gama da komai exams kawai nake jira. Shine na yi murmushi na ce salon zagi ne ka ga muna dariya amma ba wani abu ba. ya eh, a duniya bana cin akwai wani abu da za ka nema a guri in dai ina da shi kuma bai saɓa wa addini ba na ƙi yi maka. Na yarda da kai a yanzu ba kai ba ko wani ka zaɓa min da kanka ka ce shi kake so na aura babu abin da zai hana ni aurensa sai ikon Allah balle kai da kanka. Allah ya tabbatar, um, na amince na yarje maka. Ina fatan Allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairinsa. ya kare mu daga dukkan sharri ta faɗa cike da kunya kanta a ƙasa tana wasa da yatsunta tunda ta fara magana yake jin wani sanyi na ratsa shi dan yana matuƙar son ya ji zara na magana murya cike da zati da nutsuwa amma sai ya tsinci kansa da kunyar abin da ya cikin rashin sani ya ce ki haƙuri da yanke hukunci da na yi bisa rashin sani na ji kunya matuƙa da na ji babu komai tsakaninku shi yasa ba a son yanke hukunci ba tare da bincike ba Na gode sosai da matsayin da kika bani. Insha Allah ba za ki da na sanin kasancewa ta masoyi a gare ki kuma mijin aurenki ba. Haka ya dinga janta da hira kamar ba shi ba yana ta sa ta dariya. Shi dai komai na ta burge shi yake yi. Ya ɗauki wayar sai ƙasa mata hoto, aiko hoton ya yi kyau. Ya ta ce kai yaya har da hoto? Ya ce eh mana kin yi min kyau ne. Ni ko anya zara akwai waɗanda suka kai ki kyau kuwa a yanzu? Ta dariya ta rufe fuskarta ta ce banda tsokana. ya ce no ba tsokana ba ce ni dai ido na haka ya gani don ban da kamar ki haka suka yi ta hirarsu tun ba ta sake ba har ta sake ni ko na ce nur kin yi gaskiya dama dama za ki fito ki sha kallo kai daga ganin yadda ta sake kasan ita ma akwai son a ƙasar ranta duk da magrib suka yi sallama ya ce zai wuce masallaci ita kuma ta shige cikin gida ai tana zuwa nur ta fara gaskiya ne sai sannan fara'a to Allah ya sanya alkhairi Amira dai dariya ta tuntsire da ita ita kam kunya kamar ƙasa ta tsage ta shige haka ta ji dan mami na falon ta daure ta ce mami sanni da hutawa ta murmushi ta ce sanni zara har ƙasar ranta daɗi take ji in har tunaninta ya tabbata don ta san ɗin nata zai more mace ta gari na ce kaga bayan Allah ko sun manta da ɗan kawo da aka ce za ta aura a ƙauye ne Allahu ya Haka rayuwa ta ci gaba da zuwar mazara tana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. A yanzu ita kan ba ta da matsalar komai sai na tunanin iyayenta da ta kan yi in ta keɓe. Ga shi ta samu masoyin ƙwarai mai kula da dukkan al'amuranta. Babban abin da yake burge ta da ruhu shi ne tun da ya bayyana mata yana son ta bai taɓa yunƙurin riƙe ko da hannunta ba. Ita kam a kansa ta yadda ba kowane namiji ne mai karya dokar musulunci ba da ake cewa yanzu maza ba yadda za a yi su soyayya ba su kauce hanya ba to ita kan ruho ta tabbatar da ba duka aka taru aka zama ɗaya ba kullum takan gode wa Allah akan haka don ta sani ruhul kyautar Allah ne a gare ta babu abin da za ta ce sai dai ta yi wa Allah godiya ni kai na mamakin ruhu ɗin nake yi don in kun gan shi tsit kamar ba zai iya soyayya ba sai a kan su na san ba a nan take ba ni sai na gama kamar sun fi iya zuba soyayya don akwai ranar da na ji shi yana ta zuba mata kalaban ƙauna zara kam don daɗi ta rasa me za ta ce sai murmushi labari ya ji yana bata yadda take a cikin ransa kamar haka my zahra you are my everything i don't know how to describe how much i love you But I promise to love you, to take care of you like a queen and her servant. I will treat you like a diamond, which I will always be afraid to lose. I love you so much, Fatima. Ma'ana, Zahra na ke ce komi nawa. Ina son ki, ban kuma san yaya zan auna soyayyar da nake miki ba. Amma na yi alkawarin zan so ki, zan kula da ke tamkar sarauniya da bawanta, sannan zan tarairaye ki tamkar diamond. Zan ma diamond? zan tarere yake tamkar zina, um, diamond ɗin dai wanda nake tsoron rasa. Ina son ki sosai Fatima Zahra. Cikin jin daɗi da murmushi marar misaltuwa Zahra ta ce, You are my king, I'm my hero, my other half. My heart will always be yours and love you to eternity. You are my happiness. ta share kwalla cike da farin ciki ta cigaba da cewa na yi alƙawarin zan so ka har abada na yi alƙawarin zan girka maka daɗaɗɗen abincin da kake so na yi alƙawarin zan zama matarka zan zama tamkar yarka zan zama tamkar yar uwarka zan zama tamkar ƙawarka zan zama tamkar komi naka zan so ka har ƙarshen rayuwata har ƙarshen numfashina ina son ka sosai spirit of truth ma'anar ruwal haɗe ke kenan ta ce tana son shi sosai um, ruhi na gaskiya kamar yadda sunanka ya describing ɗinka hakan kake cikin jin daɗi da tsantsar farin cikin kalamanta yake kallanta ba su yi aune ba suka ji tafi na tashi jiyawar da za su yi suka ga amira da nur ne da alama nur bidiyo ta yi musu suka fara cewa love birds A'a, ah, our Yaya and Zara are so amazing. Your love is just like passionate. We like the way you roll it. Suka saka dariya suka wuce cike da jin daɗin abun don ba ƙaramin burge su suka yi ba. Ruhul yau ya yanke shawarar gaya wa Mami don haka da daddare sami ta ɗakin ta Bayan sun ɗan yi hira kaɗan ne ya ce, Mami daman sai kuma ya sun koyar da kai ya kasa ƙarasawa. Mami kan murmushi ta ita ce, babban yaya menene? ka faɗa min mana ya so sakiya ya ce zan can zara ne mami ta ce menene ya samu zara ya ce a dama ina so na ce mun fahimci juna da ita ne ki nake nema ta faɗaɗa fara'arta sannan ta ce na daɗe ina jiran wannan ranar to alhamdulillah gaushe yau ta zo ruwar kullum addu'a ta gare ku shine samun mace ta gari su kuma su amira mazaje na gari hakika zara yarin Astaghfirullah. Haƙiƙa Zahra yarinya ce mai tarbiyya, nutsuwa da sanin ya kamata. Zahra ta cancanci zama abokiyar rayuwarka da na tabbata da za ka yi ba za yi da na sanin aurenta ba. Allah ya yi muku albarka ya tabbatar mana da alkhairi. Ya ce, Amin ya rabbi na Allah ya biya ki muna alfahari da ke a matsayin mahaifiyarmu. Samin irin ki sai an tona Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya. Ta ce, Amin sun amin. Amma ya kike ganin za yi da mutanen nan? Ina nufin ƙanin babanta. Ka kin ga na ga alama ba su da kirki gashi sun ce ɗansu za su ba aurenta. Ya ce, "Mami na san yadda za yi da su." Ok. Mami na san yadda za yi da su tunda su masoya kuɗi ne, da kuɗin za amfani su yarda. Suka tashi akan cewa ƙarshen wata da yarda Allah za su jira a ƙauyen wato garin gidan kawo. kwanci tashi ba wuya gun Allah gashi har wata ya kai ƙarshen su mami na ta shirye-shirye domin gobe ne tafiya tun sarar da magabatan su ruhul maganar komai kuma su ma ba a samu matsala ba suka amince domin sun sani sarai mami macen kwarai ce ba za ta taɓa yin abin da zai cutar da ɗanta ba washe gari suka kama hanyar tafiya har da mami da amira nur kuma tana gida tare da zara wadda hankalinta a tashe ki da tunanin me zai faru nur kuma tana ta kwantar mata da hankali har ta samu nutsuwa a ranta Bayan sun isa ne suka sa wani yaro ya sanar da masu gidan. Ai sai ga kawu ya shimfiɗo da saurinsa don yaron ya ce masa baƙi ne a mota. Yana zuwa ya zube ƙasa yana gaida su. Suka fito sannan suka ce masa ya tashi, ya sa aka yi musu shimfiɗa a tsakar gida, su inna har da kawo ruwa. Su kam suka ce sun gode. Bayan an gaggaisa ne kawu yake cewa ban shaida ku ba. Ɗaya daga cikinsu ya masa bayani sannan ya nuna masa mami ya ce wannan ma baka gane ta ba. Ya ce ai yanzu kuma na fahimta, Allah sarki, ko ina ita zara take, ta gama kenan ko? Suka kalli juna dukkansu, sannan Alhaji babba ya yi gyaran murya ya ce, Zara ba ta gama makaranta ba da saura, sai dai mun zo neman alfarma gurin ka ne. Ya kwashe abin da ke tafa da su ya sanar masa, ai sai kawo ya yi tsalle ya dire ya ce bai san zancen ba. Don wannan rainin hankali ne, shi ya gama magana ɗansa ke da auren Zara ba wani ba. suka buga suka raya, rayaye mursisi ya ce bai yadda ba suka ajiye masa rafar ɗari biyar biyar dubu hamsin kenan suka ce ya shawara su za su tafi a yana ganin kuɗi ya ce su jira shi su yi magana da matarsa bai fi mintuna biyar ba ya fito daga ɗaki shi da ita ya zauna ita ma ta zauna gefe ta ce malam ya faɗa min komai ai sai na gakan ya yi daidai tun da can take karatu ba a ce sai ta gama ba shi ma a samu wata nan ya aura ai babu komai an fa gode suka yi farin ciki sannan suka ce a je gidan mai gari sai su bada kuɗin auren yarinya da shaidu kawu yayi wuf ya ce amin yanke shawarar yau ba za ku tafi ba ma sai an ɗaura auren in ya so in lokaci yayi na biki a sanar mana mamaki ya ishi su alhaji amma sai suka yi shawara suka yi na'am da hakan ruhul ma yana mota yana jira yana ta tunanin me zai faru yana cikin wannan tunanin suka fito bayan sun ƙara musu kyautar wani bandir ɗin suka yi wa Ruhul bayanin komai. Wayyo daɗi! Abin ya zo masa a bazata. Yanzu yau Zara za ta zama mata a gare shi? Alhamdulillah shi ne abin da ya ta jerowa. Suka ranka ya suka nufi gidan mai gari. Kasancewar ranar Juma'a ne fadar a cike take da mutane. Bayan sun keɓe ne kawo yawa mai gari bayanin komai. Ba a samu matsala ba tunda ya samu labarin inda Zara take mutanen kirki ne a gun baba mai gadi. abokin baban Zara. don haka ya amince aka tara jama'a aka sanar musu take aka ɗaura auren Ruwal haq da fatima zahra bisa sadaki naira dubu hamsin a daidai lokacin da zara ta ji gabanta ya tsananta faduwa ta yi saurin kiran amira amma wayarta a kashe ita duk tunaninta ba su amince ba ita kuma amira mami ce ta sa ta kashe wayar don ba ta so ta faɗa musu sai in sun koma saji assalamu alaikum warahmatullahi Kada ku manta ku dinna subscribe na channel dinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.